ban kuɗi na yau yau sai kuɗi na in ba ƙarin kuɗi kana eh na za ka kuɗi na za ka zo ka bani ba da kuɗi na na za ka ci ni ban san kina nan ba kai matsala ta da ke in kashi bashin ki hakki ki yana mutane wa ba dole wannan ba bashi na baka bashi dubu ɗari da hamsin Aure aure na kin san duduwa. A to ina na gwanar da auren duduwa. Ni kuɗi na sani yau abun kuɗi na sai ka ban kuɗi na abun nan. Yau ina nan. Yanzu dai ba za a yi haka ba bari ki. Kuɗin nan. Ka san me nake so da kai yanzu? Yanzu abu masalaha haza. a yi. Na san me ina da kirki. Ka san wani zubin ina da kirki. Yanzu abin da ya kamata a yi za ka ɗauko saniyar nan ɗan marakin nan ka bani shi a kuɗi na. Kawai sai in gaɓi. Shi kenan. Yau kina magana kuɗi kina magana. Kun san saniya kuwa tiwa kin hausa diya ka san nawa na kashe ka san ya aka na samu kuɗin da na baka yanzu dai kin san me zan ina jin ka ba zan baki saniya ba eh. saboda dan maraki ba wasa ba ya yi min wasu ma eh. yanzu kin san me haifi dan maraki zan baki zan ɗauki iri dubu ɗari biyu haka in dai dan maraki ma ka rumiyan baki dubu ɗari biyu haki je kuma shi ne hada duka na ya guri mana kin san mun zamu maka zan baki haki je ki rike kuɗin ki yanzu abin da za a yi masalahar sami ta sauki ko ka bani ko in kira ma mutanen mu mu zo mu ragargaje k'an kwashe shanu ai kudi kike zo ba ni ba ba ki hanya ba amma dai yanzu kike so ba ki me kike kike dako abun dukan amma dai ka san dai bari bari ne kai dako dako kuɗi dako kudi kai wai ne ke kai wane an kai a ratu ba dan ba ko lagalhe ba zan fito ya dan sanda ya ba zan gudu ma za mu fasa kofar mu shigo ke fasa eh ki ko ki gani in ka fi karfi na ai baka fi karfin hukuma ba ke to amma mu dan mu hulani ma ai muna da karfi ba nan ke da diga an harbe ka baka fito ba nan ke da hadin du mun abaya fa hadin du yalla yalla bai yalla bai ki yi hakuri kake kai ne saboda ina da duduwa fa duduwa ma kai baki sa ba radu kin yi ubanki ke